أمته المتكبرون واستكان لعز ربوبيته المتعاظمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته وأنه العالم بما تكنه الصدور بما تكنه الصدور وتنطوي عليه السرائر لا تتوارى عنه كلمة ولا تغيب عنه غائبة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله عليه من قائد إلى إلى الحق المبين وعلى أهل بيته الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله واحذروا الدنيا فإنها حلوة خضراء تغر أهلها وتخدأ سكانها فلتكن الدار, فلتكن الدار الآخرة هي الهم الأكبر والنصيب الأوفر معاشر المسلمين إنه لا حياة لأحد بدون عقيدة صافية خالية من الخرافات والبدع ولا سعادة بدون التوحيد الخالص والإيمان الصحيح وإن أعظم نعمة من الله تعالى بها علينا وأفضل كرامة نتحلى بها أننا عبيد لله تعالى وحده لسنا عبيدا لشهواتنا كما هو حال الغرب الم... الم... كما هو حال الغرب ولسنا عبيدا لدجاجلة العلم والدين كما هو حال الرافضة واليهود والنصارى بل نحن عبيد لله تعالى ليس بيننا وبينه حجاب ولا شفعاء والعبودية أشرف صفة للإنسان وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ووصف صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ولما قال الشيطان قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك إلا من اتبعك من الغاوين وقد خير الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا فاختار أن يكون عبدا رسولا فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام قال الله تعالى في قصة سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا صمن أو أمسك بغير حساب أي أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك فالنبي الملك يتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختاره ويشتهيه من غير إثم عليه وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء فالعبد الرسول أفضل من النبي الملك كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته في العبودية فلا منصب له أشرف منها وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق وأحبهم إليه وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته وهي مقام الدعوة إليه ومقام الوحي ومقام التحدي بالنبوة ومقام الإسراء فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وإذا تدافع أولو العزم الشفاعة الكبرى يوم القيامة يقول المسيح عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فنال ذلك المقام بكمال العبودية لله وكمال مغفرة الله له فأشرف صفات العبد صفة العبودية وأحب أسمائه إلى الله اسم العبودية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن فنحن عبيد لله تعالى وحده وهذا أعظم شرف يناله مخلوق وأفضل صفة يتصف بها الإنسان وهو تعالى وحده المستحق أن يعبد وأن يدعوه الناس ويتوكلوا عليه لا أن يصرفوا ذلك إلى غيره من ولي أو نبي ولنستمع إلى هذا الخطاب الذي يقرأ القلوب الواعية ويحيي الضمائر الصالحة قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف ولا يرجى إلا هو فلنتق الله يا أمة الإسلام ولنخلص التوحيد لله رب العالمين ولنتوكل على العزيز الرحيم فالحمد لله الذي جعلنا نعبد إلها فردا صمدا ولم يجعلنا من أهل الأهواء والبدع والشرك الذين يصرفون العبادة لغيره ويطلبون الشفاعة من خلقه ويتوصلون بالأولياء والصالحين فماذا بقي لله رب العالمين نسأل الله تعالى الثبات على دينه والاستقامة على ملته إنه على كل شيء قدير نسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه إنه سميع قريب مجيب alhamdulillah godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kaɗaita wajen bauta ya kaɗaita wajen girmamawa wadda babu wani bawa da ya isa ya kai makura wajen siffanta haƙiƙanin ya Allah yake Allah maɗaukakin sarki shine mai fara da al'amura kuma shine mai ƙara da al'amura Allah maɗaukakin sarki shine mai yin abin da ya ga dama ko ana so ko ba a so Allah maɗaukakin sarki shi ne ya halicci dukkan halittu da ƙarfinsa da ƙuduransa kuma shi yake sarrafa halittun da ganin damansa kuma shi ne wanda yake tsaye a kan halittun da ƙarfinsa duk wani wanda yake jin girma da isa dole ya ƙasƙanta a gaban Allah maɗaukakin sarki duk wani wanda yake jin ya kai ya kawo dole ya natsu a gaban Allah maɗaukakin sarki ina shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa lallai babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne manzansa ne amintaccensa ne zaɓaɓɓensa ne ya aiko shi zuwa ga halittu da haske da haske mai haskawa mai kyalli da fitilla mai haskawa kuma ya isar da saƙon ubangijinsa ya yi nasiha ga al'umma ya yi jihadi don ɗaukar kalman Allah matuƙar jihadi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da matansa da waɗanda suka bi tafarkinsu har zuwa ran tashin alƙiyama da kyautatawa bayan haka ‘yan uwa masu albarka ina yi makaina da ku gaba ɗaya wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki mu kiyayi wannan duniyar duniya abun tana da ban sha'awa tana da ban sha'awa kuma tana da daɗi in an ɗanɗana a baki amma kuma tana roɗan ma'abota duniya, tana yaudaran waɗanda suke zaune a duniya, ya zama gidan lahira ta zama ita ce himmanmu ita ce manufanmu ya zama rabonmu mafi girma musarai a mu na lahira ne ya ku musulmai masu sallah lallai mu sani cewa babu wata rayuwa ingantacce ga duk wanda ya rayu babu aqidan tauhidi ingantacce a zuciyarsa duk wanda ya rayu a zuciyarsa babu abin da ke ciki sai bida'a da shirka to babu ranar da zai samu natsuwa a cikin wannan zuciyar nasa zuciya tana samun natsuwa ne kawai in akwai tauhidi akwai ruko da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lalle yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana a matsayin mu na bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayansa wannan ni'ima ce mai girma ni'ima ce girmamawa ne karamtawa ne wanda muke ado da shi ko muke alfahari da shi Allah bai sanya mu zama bayin sha'awar zuciyarmu ba Allah bai sanya mu mu zama bayin wasu mutane ba kamar yadda wasu masu bin wasu aqidu na daban suka zama irin haka lallai Allah maɗaukakin sarki ya maka dangamdakatar ka zama cikakken bawansa ba ƙaramin baiwa ba ne ba ƙaramin girmamawa ba ne ba ƙaramin matsayi ba ne saboda in Allah maɗaukakin sarki sa ka zama cikakken bawansa to lallai ka cika manufan da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya halitto ka duniya Allah ya faɗa mana cikin sautul zariyat aya ta hamsin da shida wadda ma'anar ayan ita ce ban halitti aljannu da mutane ba sai dan kaɗai su bauta mu Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu a cikin gurare masu yawa a cikin alƙur'ani cewa manzanni ma da ya aiko gaba ɗayansu ya aiko su ne kawai saboda su ja kunne kowa ya zama bawan Allah mai bautan Allah shi kaɗai bai haɗa shi da kowa misali Allah ya faɗa mana cikin suratul a'raf aya ta hamsin da tara. Allah maɗaukakin sarki ya ce manzannin annabi nuhu ya faɗa mutanensa yace u'budullaha malakun lakum min na ghairu ku bautawa Allah ba ku da wani abun bauta koma bayan Allah haka annabi hudu haka annabi salih haka annabi shu'aib haka sauran annabawa gaba ɗaya suka faɗa ma mutanensu cewa ku bauta wa Allah shi kaɗai ba ku da wani abu wanda za ku bauta ba in ba Allah ba Allah maɗaukakin sarki a cikin sotun nahali aya ta talatin da shida Allah maɗaukakin sarki sai ya haɗa gaba ɗaya saƙon gaba ɗaya ya ba mu shi a dunƙule ya ce wa laƙad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah ya ce tabbas haƙiƙa mun aika cikin kowace al'umma mun aika mata da munzo mun aika mata da ɗan saƙo sabon da suke faɗa musu dukkan manzannin dukkan 'yan saƙon shine ku bautawa wa Allah ku nisanci ɗagutu ya zama Allah kaɗai za ku bautawa ba za ku haɗa Allah da kowa ba Allah maɗaukakin sarki ya siffanta bayansa 'yan aljanna ya siffanta waɗanda zai sa su a cikin aljanna daga cikin halittunsa Allah ya kira su da bayansa kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin suratul insan aya ta shida da Allah ke faɗa mana abin da ya tanadar ma 'yan aljanna daga ciki Allah ce ainihin ya shirabu biha ibadullah yufajjirunaha ya ce akwai wani magudanan ruwa wani idan ruwa wanda bayan Allah suke sha daga wannan ruwan ruwan kuma yana bubbugowa matakar bubbugowa bai yankewa haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul furqan da zai jingina wasu halittu zuwa gare shi yana cewa nashi ne shi kadai sai kira su da bayansa Allah ce wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alil ardi hauna da bayan Allah ne rahama waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa a natse wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama inda wani jahili zai musu aikin jahilci to su cewa suke a zauna lafiya haka Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin suratul hijr tun daga aya ta 38 har zuwa aya ta 42 Allah yana ba mu labari ya ba mu labarin abinda alƙawarin da shedan yayi na batar da halittun Allah amma Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma shedan cewa duk wanda ya da shi bawan Allah ne zai bautawa Allah shi kadai to shedan bai da iko akan shi Allah ya faɗa mana shedan yake cewa qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in ce ya ubangiji wannan batar da ni da kai sai na kawata musu duk abin da ke bayan ƙasa kuma sai na batar da su gaba ɗaya sai shi ma shedan yace illa ibadaka minhumul mukhlasin waɗanda kawai ba zan iya batar da su ba sune waɗanda suke da su bauta maka kai kaɗai kar su ba su hada ka da kowa Allah maɗaukakin sarki shi ma sai faɗa a aya ta 42 sai ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin yake lallai bayina waɗanda suke da ni na halice su ba za su yi komai ba sai bisa doka na to baka da iko a kansu sai dai waɗanda suka fita daga wannan siffar suka bika daga cikin batattu wannan yake nuna mana cewa ba karamin daraja bane ka yadda cewa kai bawan Allah ne Kai da bautan Allah za ka yi shi kaɗai ba za ka yi shirka ba ba za ka bi son zuciyan wani wata hanyar da zai jawo maka saban Allah ba Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaɓi azai ya zama manzo bawan Allah ko ya zama annabi kuma mai mulki mai tarin dukiya amma kar a siffanta shi da bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya zama manzo bawan Allah ya zabi ya zama shi manzo ne bawan Allah kar ma ya zama mai mulki wanne yake nuna mana cewa lallai a kira ka bawan Allah ba karamin matsayi bane ba karamin girma bane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi yasa a cikin alqur'ani ne girma Allah maɗaukakin sarki ya siffanta annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa shi bawan Allah ne. Allah da yake magana akan karantar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi sai kira shi bawan Allah. Da Allah yake magana akan saukan mishi da wahayi ya kira shi bawan Allah. Da Allah yake ƙalubalantan kafirai in sun yi su kawo kwatankwacin Ƙur'ani ya kira annabi da sunan bawan Allah. Da Allah yake magana akan ɗaukan shi da aka yi Isra'i da Miraji zuwa sama Allah ya kira shi bawan Allah. a cikin suratul isra'i aya ta farko Allah ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah ce tsarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyan dare da bawansa shi shi kadai aga Allah ya siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa bawansa ne a cikin suratul najmi aya ta goma Allah madaukakin sarki ce fa auha ila 'abdihi ma auha kuma a yayi wahayi zuwa ga bawansa abin da ya masa wahayi ka gana maganan wahayi Allah ya siffanta manzon Allah da cewa shi bawan Allah ne haka da Allah yana magana akan karantar da da'awan isar da sakon suratul jinn aya ta 11 misali Allah madaukakin sarki ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kadu yakununa alaihi libada yadda al'amarin yake lokacin da bawan Allah ya tsaya yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga su yi aiki da alkur'ani aljannu suka yi rundo ta kan saura kaɗan su rubtubo mishi a kai haka da Allah yake magana a cikin sotul batsara Allah ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli in kuna kokonto akan abin da muka saukar ga mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to lallai ku zo da wata sura koda guda ɗaya ne kwatankwatan irin surorin a cikin alkur'ani wannan ke nuna maka cewa abin da ake bukata a matsayinka ka yadda kai bawan Allah ne ka bauta wa Allah shi kaɗai karka haɗa shi da abokin tarayya mu duba hadisin shafa'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba mu labarin halin da mutane za su shiga a filin alkiyama kowa ana neman wanda zai je ya kama kafa a wajen Allah Allah ya mana hisabi za a tafi wajen annabawa ulul azmi minar rusul manya daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki manzanni a ƙarshe aka zo wajen annabi Isa alaihi salam me zai ce zai ce izhabu ila muhammadin abdin rafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar zai ce ku tafi wajen annabi muhammad annabi muhammad nan wani bawa ne na Allah Allah madaukakin sarki ya yafe mishi abin da ya gabata na zunuban shi da abin da zai nan gaba kaga da yace muhammad din annabi isan bai gamsu ba sai da ya kara cewa bawan Allah ne ashe ka zama bawan Allah ba karamin daraja bane lallai mu sani cewa mu saurari wannan tattaunawa wannan kalubalanta da Allah madaukakin sarki yayi a cikin sotun hali. tun daga aya ta 59 zuwa aya ta 64 Allah madaukakin sarki ya faɗi wasu abubuwa kuma ya mana tamboyi a ƙarshen kowace aya so da nuna mana mahimmancin ka tsaya ka bautawa Allah shi kadai karka hada shi da kowa Allah madaukakin sarki yake cewa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allah ya ce ma annai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ce godiya ya tabbata ga Allah kuma amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah wanda ya zaɓe su sai Allah ce Allahu khairun amma yushrikun shin Allah shine mafi alkhairi ko kuma waɗanda suke hada Allah da shi wajen shirka su ne mafi alkhairi a gurin su amsa shine mu ce Allah shine mafi alkhairi Allah madaukakin sarki sake ci gaba da magana yake cewa amman khalaqa samawati wal ardh shin wane ne wanda ya halici sammai da ƙasai wa anzala lakum minas ma'an ya saukar muku da ruwa daga sama Fa'ambat na bihi za ta bahja ya tsarar muku da gonaki abun ban sha'awa ma kana lakum an tumbitu shajaraha inda an bar ku da su ba ku isa ku tsarar da waɗannan gonakin ba Allah maɗaukakin sarki sai ce a ilahun ma Allah shin akwai wani abun bauta ne tare da Allah Allah ce balhum qaumun ya'dilun duk wanda kaga suna shirkan nan kawai wasu mutane ne karkatattu Allah karka sa mu cikin su Allah ya ce amman ja'ala al-ardha qararan shin wanda ya sanya muku ƙasa ta zama tabbatacciya wa ja'ala khilalaha anhara ya sanya koramu da magudanan ruwa a tsakankanin ƙasan wa ja'ala laha rawasiya ya kafa duwatsu su zama turaku a ƙasan wa ja'ala bainal bahrayn hajiza kuma ya sanya shamaki tsakanin teku guda biyu teku guda ɗaya yana tafiya amma akwai shamaki tsakaninsu gefe ɗaya ruwan daɗi gefe ɗaya ruwan zarɗi gefe ɗaya ruwa mai daɗin sha gefe ɗaya kuma ruwan gishiri Allah ya ce waye muku wannan a ilahun ma'allah shin akwai wani abun bauta tare da Allah ne Allah ce bal aktsaruhum la ya'lamun mafi yawan su ne jahilai ne ba su sani bane Allah ce amman yujibul muttarra idza da'a shin wane ne yake amsa wanda ya shiga cikin matsatsi in yayi addu'a ya kira shi wa yakshifu su wane ne yake yaye damuwa ne wa ji khulafa kulafa ard wane ne yake sanya ku kalifofi a bayan ƙasa in ba Allah ba Allah ce a ilahun ma'allah shin akwai wani abun bauta ne tare da Allah Allah ce qalilan ma tadhakkarun kaɗan ne daga cikin suke yin tuntuntuni kwakwalwansu yake aiki Allah ce amman kun fi zulumatil barri wal shin wane ne yake shiryar da ku da cikin duhu na ƙasa da kuma na teku wa man yursilir riyaha bushran baina yaday rahmati wane ne ke aiko da da iska da hadari ya muku bisharan cewa ruwan sama na zuwa Allah ce a ilahun ma Allah shin akwai wani abun bauta ne tare da Allah Allah ce ta'ala Allahu amma yushrikun Allah madaukakin sarki ya daukaka ya girmama daga waɗanda ake hada shi da shi wajen bauta Allah ce amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu wai wane ne yake fara halitta ne kuma wane ne yake mayar da halittu zuwa gare shi wa man yarzuqukum minas sama wane ne yake azurta ku daga sama ne wal da kuma ƙasa Allah ke a ilahun ma Allah shin akwai wani abun bauta tare da Allah ne Allah ke kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in kuna da wani dalili da zai sa ku yi shirka ga Allah Allah ce ku zo mun da dalilin naku in kuna da gaskiya wani dalili za a bayar wani dalili kake da shi da za ka yi shirka ga Allah duk wannan abin da Allah ya lissafa wake maka in banda Allah shi kadai yake maka to me yasa wajen bauta zaka hada shi da wani me yasa zaka hada shi da wani wajen bauta fala ilaha illa Allah babu abun bauta bisa cancanta sai Allah babu wanda ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya sai Allah babu wanda ake neman dauki a gurin shi in ba Allah ba babu wani wanda ake dogaro zuwa gare shi in ba Allah ba babu wanda ake tsoro in ba Allah ba babu wanda ake fatan samun wani abu gurin shi in ba Allah ba ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah ya ku al'umman musulmai mu tsarkake zuciyarmu da tauhidi mu tsarkake zuciyarmu da tawakkali zuwa ga Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah da ya sanya mu cikin waɗanda suke bautawa Allah shi kadai wanda bai bukata a wajen kowa amma kowa yana da bukata a gurin shi muna gode wa Allah da bai sanya mu cikin yan bid'a da mushrikai waɗanda suke sarrafa wani nau'in ibada da Allah madaukakin sarki shar'anta da sunan neman ceto da sunan da sunan tawassuli suke sarrafa zuwa ga waliyan ƙarya waliyan shedan da wasu mutanen kirki waɗanda ba su san suna yi ba mun gore ma Allah da bai sanya mu cikin waɗannan mutanen ba su ma muna fata Allah ya shiryar da su Allah ya shiryar da su in mutum ya koma yana bautan Allah amma yana bautan wani yana zuwa ya roƙe mu wani a kabari wanda ke kwance a kabari da yake da bukata a garin ka ga mishi addu'a kuma shi kaje kana neman bukata zuwa gurin shi akwai hankali a wannan yana kwance a kabari shi yake da bukata a gurinka wallahi duk girman shi in ba nai bane yana bukatan addu'a a gurinka yana bukatan addu'a a gurinka amma kuma ka je gurin shi ne kake tambaya shi yasa Allah madaukakin sarki ya musu tahaddi yace inda za ko kun kira su ba za su ji ba walau sami'u mastajabu lakum kuma wallahi ko sun ji ba za su yi amsa muku ko sun ji ba za su yi amsa muku ba su suke da bukata a gurinku amma ce malami ne ya mutu yana da karama iri kaza mun yana da karama da yake dare yanzu ya mutu neman gafara yake da shi a wajen ka kai da kake rayu in ka je ka roƙe shi ka zama arne mushriki babu wanda zai sa ka zama ba arne ba kuma ka mutu a wannan halin sunan ka dan wuta arne ba wai mai zunubin da zai shiga wuta ya fita ba in ka shiga dawoma za ka yi a gidan wuta dole ka yadda Allah za ka bauta da shi kadai Allah za ka nemi ɗauki a gurin shi kadai shi kadai za ka nemi taimakon shi ba ka neman taimakon kowa sai Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah muke roko ya shiryar da mu ya karfafa aqida da tauhidi a zuciyarmu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da sunnan annabinsa a cikin zukatanmu Allah maɗaukakin sarki muna roko ka raya mu akan tauhidi kuma ka kashe mu akan tauhidi ya Allah ka raya mu akan sunan manzanka kuma kashe mu akan sunan manzanka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا للصلاة يرحمكم الله